Alhamdulillah ina masu yawa Umar M. Sharif sai ku gyara zama ga sabuwar wakar da kuka da kuna jira a cikin 2023 mai taken Ungofre. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da kara kasancewa da ku sanan barkamu da kara sadar da ku a cikin wannan tasha ta ta gidan Nura TV idan wani ne ziyartar ka na farko cikin wani tasha sai ka daure ka tawa mana alamar subscribing sannan ka tawa mana alamar ta karara domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun dora domin ku hakan shirke kara mana kwarin gwiwa sanar ku labarai na maka daban-daban yau ga mu dauke da shahararren jarumin naku wato M Sharif wanda ya jima yana shooting fim din wannan waka da za a sakar muku Ungo Free waka ce za a sake ta a cikin 2023 kamar yadda muka sanar da kai mu sauraro duk kafin a saki wannan sabuwar waka a yanzu haka dai mu sauraro idan baka manta ba wannan sabuwar waka tana nan a kasuwa duba da yanayin wannan shahararren mawaki ya riga sakamakon sabuwar waka tasa a cikin 2023 kamar yadda ya umarta cewa Dabiki da fara sakar muku sabbin albam ɗinsa na 2023 katsam sai ga wannan sabuwar waka tasa an gwafure Tom Misaro kamar da yadda aka saba Umar Sharif ya saki waɗannan waƙoƙi nasa ne akan ka'ida kamar yadda ya saba kamar yadda aka sakar maka sabbin waƙoƙi a cikin 2021 da 2022 haka ma 2023 salon bai sauya salo ba domin kuwa kamar yadda ya saki sakin waƙoƙinsa bisa tsari haka ya saki wannan sabuwar waƙa tasa Ungo Free wannan waƙa dai Ungo ta kiɗima dukkanin masoyan m sharif duba da yanin wannan waka coca ya sakarwa dukkanin masoyansa a matsayin bazata duba da yanin ita kanta pastor ungo prebe wallafa ta ba sai da ya saki wannan sabuwar waka tasa a cikin shafukan sa bai sa wannan waka ba duba da yanayin kuwa sai da yi wa cewa zai saki album dinsa kamar dai ta ya faɗa sai gashi yana sakin waɗannan waƙoƙi nasa kaɗan da kaɗan ba iya wakar ungo pre umar f sharif zai saki a cikin 2023 ba wacce ba ta ɗaya daga cikin album akwai wata sabuwar waka wacce misaro ku gyara zama domin kuwa za mu muku kaɗan daga cikin wannan sabuwar waka kamar yadda ka ji ungwafure ita ma ungwafure za mu sakar maka kaɗan daga ciki mai karka ci afa ka biyo mu zuwa ƙarshe karka manta kana cikin tashar na ne ta a gidan nura tv mai idan da sauraro ka daure ka ta mana alamar subscribe sannan ka ta mana alama ta ƙararrawa duk a cikin wannan tashar ta a gidan nura tv domin da zarar mun ɗora sabon bidiyo mu zai faɗo maka kai ma sai ka kalla mai sauraron mu kamar da yadda aka saba Umar El Sharif yana mai bawa masoyansa haƙuri kamar yadda ya saba duba da cewa yayi jinkiri bai sakar musu sabon albam ɗinsa na 2023 ba amma kuma sai dai gashi ya kwaɗe taku da wannan sabuwar waka sa ta Ungwafre kamar yadda aka saba ita ma dai an wallafa ta ne a Mashadda Global kamar da dai mai sauraro idan baka manta ba a cikin shafukan Umar M Sharif ya ce da bai ki fara sakar muku album ɗinsa tuntuni mun riga mun sanar da kai wannan sai kuma gashi katsam an saki wannan sabuwar waka a cikin 2023 ta misalo karka shafa ka biyo mu zuwa karshe domin ku za mu sakar maka wannan waka kadan daga cikin ta ta ungwafure yadda zaka saurara mai sauraro da a baka labari kai ma gara ka baya da zarar ka wannan sabuwar waka zaka tabbatar da cewa umarin shirin ba karamin gwangwaje ku yi da zafafan kalamai daɗaɗa waɗanda za su yi matukar kiɗima dukkanin wani masoyin umar m sharif hakan zai janyo masa tarin masoya a cikin 2023 don kuwa wannan waka ya zuba ta ne da baituka waɗanda zasu za su baka matukar mamaki waɗannan kalamai wanda ya zuba a cikin wannan sabuwar waka tasa akwai masu yawa waɗanda suke ciwuwa waɗannan kalamai ne wanda ya ɗauko su na tsofaffin waƙoƙinsa na baya ya haɗa da kuma na yanzu inda yake so ya har zika zuciyar masoyan sadu badenin wannan sabuwar waka ta sa wata ta'allaka a bangaren iya zallar soyayya wannan sabuwar waka ce wacce ita kanta wannan waka an yi ta ne akan zallar masoya duba da ne idan ka cika masoyin Umar M Sharif ka tsaya ka saurara wannan sabuwar waka ta sa ta haka ne zaka tabbatar da cewa shi Umar M Sharif bai manta da kai a matsayin masoyansa ba mun gode da ziyartar wannan sabuwar tasha ta muta a gidan nuna TV ku ci gaba da bibiyar mu masu sauraron mu